أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ɗora a darasin da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka a da'uwar dawa wata shehun musulunci Ibnu Kayyimil al-jawziya ya wallafa muna karatu a cikin fasalin da malam yayi al-ittikadu ala husni zanni dogaro akan kyakkyawan zato akwai waɗansu daga cikin ‘yan bidi'a waɗanda suka ɗauki cewa kyakkyawan zato shi kaɗai yana wadatarwa da jarabauta a ranar alkiyama ko da babu aiki mun yi dogon bayani cewa mutum ba zai taɓa iya yin addini kuma ya yi nasara addinin da ya yi ya zan tsira gare shi ba har sai in ya kwaikwaya daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda duk jimawanka iblis ya fi ka jimawa sannan duk ibadarka duk kusancinka zuwa ga addini ya ga waɗanda suka sha gabanka a neman kusanci zuwa ga Allah sannan duk rashin kirkinka da rashin arzikinka kuma ya ga waɗanda suka sha gabanka ya san hanyar da zai fito maka da wani abu kamar ibada daga cikin wata ibadar kuma ba ibada ba ne akwai bambanci tsakanin wannan da Allah ya shar'anta da wadda Iblis ya shar'anta ya kawo maka a matsayin abu ɗaya kuma ka bauta ma Allah da shi. Saboda haka dole sai ya zama abinda mutum ya ɗauka ma kansa zai bauta ma Allah da shi to ya zan ya samu ne ya kwaikwaya ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan da muka fara tattaunawa a kansu wani hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce hadisul hadisul qudsi ana inda husni zanni abdi bi falyazun bi ma sha'a Allah yace ina tare da bawana a duk yadda ya zace ni a haka zan mu'amalance shi to bawana ya zace ni du yadda yake so sai suka ce to ai shikenan idan ka zaci Allah wallahu kafurur rahim ne to duk laifin da kai ga furun rahim a haka zai mu'amalance ka jama'a mu fahimta sai ya dora su akan wata aqida akan wata fahimta wadda doron abin da suka fahimta bata ne kuma ratsewa ne daga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace fata amma hadha al-mawdi malam yace ka kula da wannan maudu'i da muke tattaunawa a kai wata ammal shiddatal hajati ilayhi sannan ka kula zuwa ga tsananin bukatuwa da bayi suke da shi zuwa ga fahimtar wannan matsalar jama'a mun fahimta yadda za a zo da nasti maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da fadinsa ka ɗauki wata fahimta a cikinsa tare da akwai wani abu da ya toge wannan abin da kai ka ɗauka ɗin kai kuma ka yi watsi da abin da aka toge ka ɗauki abin da ya zo a sake ba tare da ɗaukan wancan kaidi ba jama'a mun fahimta misali a cikin alkur'ani abin da Allah ya nastanta daga cikin abin da aka haramta mutum ya ci akwai mushi ƙur'ani ya kawo mushe haramun ne mutlakinsa babu kai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce amma an halatta mushe na kibi an halatta mushe na fara jama'a mun fahimta kage yanzu wannan ayat ta haramta mushe kai tsaye amma daga cikin mushen sai aka samu wani jinsi da Allah ya halatta wa musulmai kifi idan ya mutu ya halatta a ci fara idan ta mutu ya halatta a ci to ka ga yanzu in ka ce ba za ka yi aiki da wannan ba wancan kai tsaye za ka ɗauka to ba za ka tafi a doron tafarkin manzan Allah dalilin da ya sa aka ce in za ka ɗauki fahimta a addini ka dinga ɗaukan fahimtar magabata domin su sun sha karatun karatun ya musu yawa suna da karatun wadatacce sun san wattar ayar sun san wattar ayar sun san wancan hadisin sun san wancan hadisin to sun san yaya za su haɗa su a yi tankaɗe da reraya domin fitar da ma'anar da za a bauta ma Allah da ita amma sai ɗan bana bakwai a karatu idan ka ɗauki hadisin za ka je ka yi aiki da shi ne a rigingine jama'a mun fahimta shi yasa ba za ka taɓa yin addini ba kuma addinin kan ka dace da abin da ake so har sai ka ɗauki fahimtar magabatanka a musulunci saboda haka su suka ɗauki wannan hadisin a bisa faɗinsa kawai ana inda zan zanni abdi bi cewa ina tare da yadda bawa na yake zato na sai suka ce kawai duk yadda ka zaci Allah a haka Allah zai mu'amalance ka ko da kuma akan sabon Allah ne malam yace fa ta'ammal hadha al-mawdi malam yace ka lura da wannan maudu'i wa ta'ammal shiddatal hadath ilayhi ka kuma kula da tsananin bukatuwa da mutane suke da shi na su fahimci wannan babi wa kaifa sami fi qalbil abdi malam yace yaya za a yi ya haɗu a zuciyar bawa ta ya ƙunuhu bi annahu ya ƙininsa na zai gamu da Allah wa anna Allah yasma'u kalamahu cewa Allah yana jin maganganunsa wa yara makanahu yana ganin matsayinsa da duk inda yake a cikin rayuwarsa wa ya'lamu sirrahu wa alaniyatahu sannan Allah ya san sirrinsa ya san kuma bayyanansa wala yakfa alaihi kafiyatun <clears throat> wala yakfa alaihi kafiyatun min amrihi sannan babu wani koyayyen abu da zai koyi ma Allah daga cikin sha'anin wannan bawa wa annahu mawqufun bayna yadayhi sannan wannan bawa zai zo ya tsaya a gaba ga Allah ranar alkiyama ai mishi sadi <clears throat> wa mas'ulun an kulli ma amila sannan shi abin tambaya ne akan duk abin da ya aikata wa huwa muqimul ala masafatihi mubi'ul li awamirihi amma wannan bawan yana mai dogewa ala masafatihi akan abin da zai fusata ta Allah wa mubi'ul li awamirihi yana mai tozartar da umarnin Allah malam yake har abada ba zai taɓa haduwa a zuciyar bawa ba har abada babu wani bawa da zai haskake ya haɗu a zuciyarsa yaƙininta game da gamuwa da Allah yana tunanin akwai mutuwa duk zalincin da ya yi za ka tashi wannan yana da yaƙini akan Allah duk abin da ka samu ba ta halaccinka ba za ka tashi za ka tashi amfani da shi ba ta lokacin ka wallahi tallahi ba ka lokacin kai in tuwa ka yi ka nemi mai shi ka bashi ko ka kai inda za a yi tsiya wannan shi ne rufin asirinka idan ka yi amfani da shi wallahi za ta tashi malam ya ba zai taɓa haɗuwa a zuciyar bawa ba ta ya ƙunuhu bi annahu mulaqillah yaƙininsa cewa zai gamu da Allah a zuciyarsa yana da yaƙini akan zai gamu da Allah wa anna Allah kalamahu Allah yasma'u kalamahu Allah yana jin maganarsa yana da yaqini akan duk abin da zai faɗa Allah yana ji wa yara makanahu Allah yana kallonsa a irin halin da yake ciki yana da yaqini akan haka wa ya'lamu sirrahu wa alaniyatahu sannan yana da yaqini Allah ya san sirrinsa Allah ya san bayyanansa wala yakfa alaihi kafiyatun min amrihi sannan babu wani abu da zai ɓuya ma Allah na al'amarinsa duk abin da yake yi shi yana da yaƙinin Allah ya sani wa annahu mawqufun bayna yadayhi sannan shi din nan zai zo ya tsaya a tsaye da shi a gaba ga Allah ranar alkiyama wa mas'ulun an kulli ma amila sannan za a mishi tambaya akan duk abin da ya aikata wa huwa muqimun ala masafisihi mudiqun li awamirihi sannan a ce wannan mutumin ya doge akan abin da yake kusa da Allah ya doge akan tozartar da umarnin da Allah ya mishi malam yace wannan ba zai taba haduwa a zuciyar zaka samu musulmi musulmi amma yana da wani abu na rashin yaƙini a cikin zuciyarsa game da abin da ya shafi makomarsa amma mutumin da yake da yaƙini duk abin da ya ci zai biya a ranar alkiyama bayi da kokonto alkiyaman nan kuma zai iya tafiyansa yau ko gobe ya bar wannan duniya ya koma zuwa ga Allah yana da yaƙini zai tsaya gaba ga Allah za a yi mishi tambaya akan duk abin da ya aikata yana da yaƙini akan haka kuma ya doge akan sabon Allah ya doge akan shan giya ya doge akan zina ya doge akan sata ya doge akan zalunci malai ce wannan ba su taba haɗuwa a cikin zuciya ba ba su taɓa haɗuwa a cikin zuciya duk wanda yake da yaƙini akan waɗannan ababa wallahi yakan kiyaye afkuwar kishiyoyinsu a kan kishiyar zalunci adalci in kai zalunci dole za a yi adalci in kai zalunci to dole za a tsaye da kai a yi adalci malam ya ce mu'afilun da hukukihi yana mai watsi da hakkokin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya dora mishi na haƙƙi sai ya yi ta'atilin ya yi watsi da su ya kau da kai gabarinsu. su wa huwa ma a haza yusinu zanna bihi amma wajen da haka kuma yana kyautata zato ma Allah wa haza illa min khida'in nufus malam yace yanzu akwai wani abu da ke tattare da wannan mutumin idan ba yaudara da rudi irin na irin na rai ba wa gururul amani da rudi irin na burin rayuwa kawai burace burace irin na rai wanda yake haka haka kuma ayyukansa suke ya doke akan abin da yake fusata Allah ya doke akan saba ma Allah sannan kuma wai yana kyautata zato ma ubangiji akan zai samu afuwa ya samu rahama a ranar alkiyama malam yace wallahi duk wanda yake da wannan tunani rudi ne kawai irin na irin na rai yaudara ne kawai irin na zuciya amma babu wani abu da zai fidda shi a cikin tunaninsa wa kana abu umama ibn salih bin hunayf da kansu ana wa urwa ibn zubair ala aisha radiyallahu anha abu umama yace mun shiga ni da urwa ibn zubair da urwa dan zubair ala aisha radiyallahu anha mun shiga wajen nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kana sai ta ce laura aitu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi maradin lahu tace da dai ku biyun nan a ce kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya kwanta wani jinya da ya yi na rashin lafiya wa kanat inda mu sittatu dananir aw sab'atu dananir a lokacin da ya kwanta jinyan yana da waɗansu dinare shida ko dinare bakwai a ɗakinsa mallakarsa فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها تتسي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يمن أمرني إن صدقة دوزنن ديناري بطيء يا كنت الدنيا باي جلاتيا sai ce mata Aisha ta kan waɗansu dinarai guda shida ko guda bakwai ki mun sadaka da su. shagala ni wasu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta ya sai jinyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ciwon da yake ciki sai ya shagaltar da ni yadda naga jinyar ta tare da shi sai hankali na ya koma gare shi ban samu lokacin ɗaukan kuɗin balle ma rabar da su ba hatta afahu Allah har Allah ya bashi lafiya sun masu alani anha bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu sauki daga wannan rashin lafiyar sai ya tambaye ni game da waɗannan dinarai guda shida ko guda bakwai fa qala sai ce ma fa alfi yaya kika yi da dinaran da nace ki rabar da su a kunti a kunti farratti sittata dananir kin raba waɗannan dinarai guda shida fa qultu la wallahi sai ce a'a manzon Allah ban rabar da su ba laqad kana shagalani waj'uka rashin lafiyanka shi ya shagaltar da ni ban samu lokaci da zan rabar da waɗannan dinarai ba qalat sai ta ce fada'a biha annabi sai ce to kawo mun su sai ta ɗebo ta kawo fa wa za'aha fi kafihi annabi sai ya tsora waɗannan dinarai guda bakwai akan tafin hannunsa fa da sai ma zanna nabiyullahi law laqiya Allah wa hadhihi indahu me wannan annabin Allah yake zato za su kare da Allah da ya gamu da Allah waɗannan dinarai suna gidansa wa fi a wani lafazi ma zanna muhammadin bi rabbihi me muhammad zai zata game da ubangijinsa laulaki Allah wa hadhihi indahu da ya gamu da Allah waɗannan dinarai suna tattare da shi hadisi ne ingantacce me zai zaci gamuwarsa da Allah inda ya bar duniya waɗannan dinarai suna tattare da shi jama kuna fahimta dama maganar yaya za ka gamu da Allah shin za ka iya yin ba daidai ba kuma ka zaci alkhairi to shi yunkurin sadaka ya yi ya so ya taimaka ya tallafa da wannan dukiya amma bai samu ba ga kuma mabukata ga shi ya ce araba kuma ba araba ba kaga dai in ma laifi ne ba laifinsa ba ne sai ce to da yaya zan gamu da Allah waɗannan dinaran suna tare da ni la haula wala quwwata illa billah shedan yana rudin mutane shedan yana rudin mutane Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun na taghurrannakum alhayatud duniya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur to wani wannan kudin ba kudin sa bane kudin jama'a ne zai muke bar a gidansa kudin jama'a ne annabi yace a hadisi ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iya babu wani mutum babu wani mutum kowaye da Allah zai jagorantar da shi akan waɗansu ya mutu yauma ya mutu sannan ya mutu a ran da zai bar duniya wa huwa gashul li raqiyatihi yana mai ha'intan waɗannan abinda aka bashi ya jagorance su wa huwa gashul li raqiyatihi ran da zai bar duniya da kuɗin mutanen nan a cikin account ɗinsa illa harrama Allah alaihi janna annabi yace wallahi ba ko ba zai shiga aljanna ba haramun ne ya shiga aljanna ba wai ba zai shiga aljanna bane haramun ne ya shiga aljanna yadda ka san an haramta maka ka sha giya haka Allah ya haramta mishi ya shiga aljanna kuma abin da zai baka mamaki wallahi tallahi akwai rashin karatun addini hadisi ne bukari ya rawaito annabi ya ce galibin al'ummata galibin al'ummata annabi ya ce za su mutu ne tsakanin shekara 60 zuwa 70 mafi yawan al'ummar za su mutu ne tsakanin 60 zuwa 70 to a yanzu ne za ka ga mutum ya haura 50 ya doshi 60 din a yanzu yake warwason dukiyar jama'a ya saka wadda ka san lahira ko baka san a gina lahira take ba ko baka san shekarun da Allah ya ɗiba maka ba wallahi lahira ko da kafa ake tafiya mai shekara hamsin ya san ya kusa ita lahira ko da kafa ake tafiya wadda ya shi shekara hamsin ya toshi shekara sittin a duniya ko da kafa ake tafiya lahira ka san ka kusa ita to wai a lokacin ne kake gadarin gina gidaje a lokacin ne kake gidaran sayan motoci a lokacin ne kake gidaran yin waikwatar da makamantan irin wata Allah ya samu dace fayalillah malam yace ya Allah ma zanna ashabul kaba'ir wa zalama malam yace meye ma'abuta kaba'ira waɗanda ke aikata manyan laifuka wai suke zato ne wa zalama wai ne azzalumai suke zato ne billahi game da Allah idza kuhu idan suka gamu da shi wa mazalimul ibadi indahum kuma kayan zaluncin jama'a na hannunsu malam yace wai yaya suke zaton Allah ne wai kai ka zauna kai lissafi ga dukiyar jama'a a wajenka ka sayi gida da ita ka sayi mota da ita malam yace wai baka yadda da a musu bane ko baka yadda za a biya wannan abin ba ne ko baka yadda za a maka horo ba ne kun ga farkon ba sakar ma da ke ne la malam yace ma zanna ashabul kaba'ir wai waɗanda suke aikata kaba'ira wanda yake zina da yayan jama'a ka dubi cin amana ba mu duk inda yarsa za ta je ya ce ke ina raki ne koma gida ke daga ina kika fito ki koma gida yana tsatsare ta wani yana fakwanta yi zina da ita in ba ta gida hankalin sai tashi to wani yana nan wani makwabcinsa ne wani dan makwabcinsa ne shi kuma yana ƙoƙarin ya biya zina da ita wai me kace tunani na zina da 'ya'yan jama'a ko zina da matan jama'a baka ɗauka akwai tashin alkiyama ne? ko baka ɗauka akwai hisabi ba ne ko kana ganin idan kayi ta sha kenan malaita kana tsammanin ta sha kenan ma zanna kaba'ir wai waɗanda suke aikata laifuffuka na saban Allah manyan kaba'irai wa zalama da waɗanda suke zaluntar bayin Allah me suke zato billahi game da Allah idza laquhu idan sun gamu da Allah wa mazalimul ibadi indahu ga kayan zaluncin mutane a wajensu wai ne suke zato in za ta sha wani malami daga cikin malamin musulunci ce, ni dai kun yace kun gani yace wallahi a kwaɗe ni tsirara a ɗaure ni da igiya a jani a cikin kaya yace wallahi ya fi mun sauki kan na je gaban Allah wani na ce shi ne ɗaya yace a kwaɗe ni tsirara a ɗaure ni da igiya a a cikin kaya yace wallahi ya fi mun sauki in je gaban Allah na cuci wani dirhan daya E, eh, waɗansu za ka same su a bakin titi ko sun yi road block jami'an tsaro ne a'a masu lura da hanya ne wai waɗansu saboda tsaban gadara da zalincin ma wai su idan ka je kai za ka ajiye motanka da kanka ka je ka kai kuɗin can ka ajiye ba ma shi zai karɓa ba kamar wani abin kirki yalla koi wallahi tallahi za ka biya za ka biya naira goma mutane kai kuɗin mutum in ka karɓa kawai ko shi ya baka in ba da son ransa ba za ka biya shi ranar alkiyama ya zo ya ganta ya ce yalla ga wannan a ruwa amma ba ya baka ne da son rai tsoron sharrin ka yake yi ya ɗauka ya baka da ka biya shi kayansa a ranar alkiyama da ka biya shi kayan shi a ranar alkiyama to wai har sai ya koma ka shi ya je zauna a cikin mota ya ɗauki jarida wai in ka zo kai ne ma shi ba zai zo ma ya karɓa da hannunsa ba kai ne za ka sauka ka je ka ajiye kuɗin da hannunka na rantse da Allah shi kuma zai ɗauko da hannunsa ya kawo maka kayan ka ya biya ka da kyawawan ayyukansa in yana da shi in bayi da shi a ɗauki munanan ayyukansa a bashi amma zai biya yalla ko za ka biya za ka biya illahi la ilaha illa huwa da ka biya naira goma naira ashirin naira hamsin naira ɗari duk abin da ka san ka taɓa karɓa a hannun wani ba da daɗin rai ba wallahi za ka biya shi a ranar alkiyama wallahi za ka biya shi a ranar alkiyama rashin sanin addini ne rashin tunanin kwanciyar kabari ne me za ka yi da naira ashirin ɗin mutane me za ka yi da shi me za ka yi da naira hamsin naira goma mutane me za ka yi da shi neman ka hana kanka kwanciyar kabari annabi ya ce ita ku zulma fa inna zulma zulmatin yau kiyama ya ce ku guji zalunci ku guji cutan mutane zalunci dukwai ne a ranar alkiyama duhu ne karka yadda annabi ya ce lada addunnal hukuka ila ahliha yawmal qiyamah duk wani hakki da yake kanku annabi yace za ku mero masu hakkin a ranar alkiyama Lata addunnal hukuka ila ahli kowa za ku mayar mishi kar ka yadda ka kwanta dama akwai hakkin wani abin ka baka mayar mishi da kai za ka biya shi za ka biya shi Allah ya sa mu dace malam yace fa in kana yanfa'uhum qawluhum idan dai zai amfane su abinda suke faɗa hasanna zununana ai mun kyautata zaton mu bika da kai Allah mun kyautata maka zato cewa duk barnan da muka yi idan mun zo lahira zaka yafe mana innaka lan tu'adhib zaliman wala fasikan ai mun zaci dama tun da ka ce duk yadda aka zace ka haka kake to mun zaci ko mun yi zalunci ko mun yi fasikanci ba za ka mana azaba ba Allah zai basu a ai zaton ma ba ku yi shi daidai ba shi zaton da kuka mishin shi ma zaton laifi ne akwai mummunan zato ga shi na Qur'ani Allah ke nuna billahi gairar alhaki zannar jahiliya Allah ya suna mun zaton jahiliya suna mun zaton jahiliya suna zato irin na jahilci ma Allah to shi wannan zaton ma da kai wa Allah akan wannan laifin shi kansa ma laifi ne shi kansa ma laifi ne al'abdu ma ma yasha saboda ka bawa yayi ta yin abin da yake so wal yartakab ma nahahu Allahu anhu yaje ya afka ma duk abin da Allah ya hana waliyun sun zanna gobe lai sai ya kyauta da zaton na Allah shi kenan ya sha akwai wadda aqidar su kenan wallahi ko wa'azi kake yadda zai rasa da mu wannan wai wakilin tsanani ne musulunci ai sauki ne musulunci ai sauki ne musulunci sauki ga wuta za ta cika dam yawma naqulu li jahannama halim talati kuma idan kana so ka gane saukin irin yadda kake fahimta ne haka sabai suka yi ba haka bane fa inna nar la tamassu saboda haka wuta ba za ta taba shi ba in ji su tun da ya yi kyakkyawan zato ma Allah fa subhanallah mana yace sarki ya tabbata ga Allah ma yablugul gurur bil ab wayya ya rudi yake kai matukar kai bawa irin wannan matsayi yaya za a ce ka samu wasu wasi irin na shedan a zuciyarka har ka rudu rudin da ya kai wannan matakin wa kad qala ibrahimu li qaumihi gashi annabi ibrahim yana cewa mutanensa a iskan alihatan duna Allah turidun kire abin bauta yanzu Allah ma sai kun kirkiro abinda za ku bautawa shi ma ku za ku sassako shi da kanku a ifkan alihatan duna Allah turidun yanzu abin bautan kire na ƙarya kuke nufa sai ce fa mazan bi rabbil alamin wai me kuke zato za ku kare da Allah in kun haɗu ashe wanda ya yi mummunan aiki ƙarya ne sai zai zato mai kyau misali ma da umar a ce iyalin ka ne za ce maka za ka tafi anguwa sai ka ce to ki dawo sha biyu sai ta ce to ta tafi ba ta dawo ba sai karfe hudu wai kuma a ta dawo karfe hudu tana ta bari in je na samu mala a gida ko zai ban dan dubu goma zai taɓa yiwa haka dole kawai yanzu tana jiran me zai faru ne tana jin kayi sallama sai gaban ta ya fadi. za amma wai ta dawo bayan ta saba ka'ida wai ta dawo kuma tana tunanin ko za ta samu ɗan dubu biyar ko goma a gunka ɗabi'ar mutum ma ba ta taɓa yadda da yayi laifi kuma wani zuciyarsa ta raya mishi wai za a mishi sakamako na alkhairi ba ɗabi'ar mutum ma ba haka suke ba Allah ne kawai suke mishi wannan mummunan zato Allah ne kawai suke mishi wannan mummunan zato Allah ya mu dace ai ma zannukum bihi an yaf'ala bikum idza laqitumuhu wa qad abattum ghayrahu wai ne kuke zato Allah zai yi da ku idan kun gamu da shi bayan kun bauta ma waninsa ba shi ba fasali na gaba husni zanni sahih ingantaccen kyakkyawan zato wai in kana so ka zaci Allah zaton da da shi zaka tsira mana fito ga fasalinsa ga yadda ake yi wa man ta'ammala hadha al-mawdi' malai ce duk wanda ya kula da wannan maudu'i haka ta'ammul kyakkyawan kula alima anna husnul zanni billahi huwa husnul amalu huwa husnul amali nafsuhu kyakkyawan zato shine kyakkyawan aiki jama'a mun fahimta kana so ka zama likita to sai ka dage da karatu ga yanzu karatunka wani abu da kake fata ya sa kake kwana kana karatu wannan shi ne kyakkyawan zato ba mu fahimta ko fatan da kake yi mai kyau a kan gaba wannan shi ya sa ka doke cikin dare sai ka tashi kana kiyamun laili to yanzu ka yi kyakkyawan zato ba Allah ka yi kyakkyawan zato ba Allah duk kyakkyauta ta aiki kyautata zato shi ke sa mutum ya kyautata aikinsa malam yace ce, husnul zanni billahi lalle kyakkyawan zato ga Allah wa husnul amali nafsuhu ne kyakkyawan aiki gudansa kyakkyawan aiki shi ne kyakkyawan zato domin abin da kake yi shi kake fata a baka sakamako a kansa ‘Yan kuwa mun fahimta fa nan, abda shi bawa innama yahmiluhu ala husnil amal abinda ke daukar sa zuwa ga kyakkyawan aiki husnu zannihi bi rabbih shine kyakkyawan zakansa ga ubangijinsa annahu yujazihi ala a'malihi zai mishi sakamako akan ayyukansa wa yusibuhu alayha ya bashi sakamako na alkhairi akai wa yataqabbalaha minhu ya kuma karbi wannan aiki? wannan shi ke sa bawaye haka ne ko yana tunanin za a bashi sakamako yana tunanin za a bashi ladansa yana tunanin za a karɓa mishi wannan shi zai sa ya zaɓi da wannan aikin kaga abin da yake tunani a gaba shi ya dogar da shi akan abin da yake yi fallafi hamalahu ala husnul amal abin da ya ɗauke shi kaga bawa ya dage da kyakkyawan aiki husnul zanni ne kyakkyawan zatar yadda ya kyautata zato kan sakamako da zai samu to sai ya dace da aiki fa kullama hasuna zannahu bi rabbihi hasuna amaluhu duk lokacin da ya kyautata so ga ubangijinsa kuma sai ya kyautata aikinsa kyakkyawan zato na faruwa aiki na karuwa kyakkyawan zato na afkuwa aiki na karuwa jama'a ai muhim da ko wa illa mala yace amma in ba a wannan tsarin ba fa husnul zanni ma'a tiba'il hawa ajazun kyakkyawan zato tare da bin son zuciya wannan ragwanta ne ko kuma wauta ne wauta ne kana da kyakkyawan zato amma kana da kuma bin son zuciya to ka faɗi yaya za a yi ka samu natija mai kyau zai yiwu ba zai yiwu ba kama fi hadisi tirmidhi wal musnad kamar yadda ya zo a hadisin al-imam tirmidhi da musnad al-imam ahmad min hadisi shaddad bin aus an nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadisin shaddad bin aus daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace alkayy man dana nafsa mai dabara mai tsinkaya mai hangen nesa shine wanda yayi hisabi wa kansa wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki don abin da zai biyo bayan mutuwa alkayy kenan wadda ya ma kansa hisabi ya kalli kansa ya dubi kansa ka auna kanka Ka ga daga anguwan ka tafi kasuwa ka je bakin kura a a ka je kasuwa a dan wannan tsakanin za ka mutu ba abin da za ki to kamar mutane na suka tafi a rayuwar nan malam wallahi tallahi ka kawai ka ba ma kanka hakuri iskanci ta hakura kawai ka ba hakuri ka tsaya wallahi ka ɗan yi tanadin abin da za ka yi guzirin makoma da shi wallahi ba abin da za ka yi ba abin da za ka yi wallahi to alkayin man dana nafsa ne wadda ya tsaya ya yi lissafi ma kansa da kansa ya kalli kansa ya yi lissafi wai ne na samu ne wai ne nake nema ne da ba na iya samu na filfili ba na na fila kafin azahar ba na na fila bayan azahar ba na na fila kafin la'asar ba na na fila bayan magariba ba na ka san fa wani nafilan in aka yi sallan ya tsaya yayi nafilan kuma ba zai je gida ne ba zai je tsaya ne a waje ka yi lissafi ma kanka mana yace sai yayi aiki annabi yace sai yayi aiki ma abin da zai biyo bayan mutuwa wal ajizu kaula man ittaba nafsahu hawaha shine wanda yake biye maransa abin da take Allahu akbar Eh, in ya ji ya kwanta sai ya kwanta abin in ya ji yau ya je kuma karatu ya ji in bai ji ba ya tafi hira haka wallahi duniya za ta maka wani irin tsakiya malam ka tsaya kai lissafin duniya in kana so ka more duniya ka kalli wadda suka mutu ka kalli iyaye da kakanni za ka tashi ka samu mahaifin da ƴar gonansa, ya zai yi noma ya dawo, ya zo ya ɗan sha turki ko ya ɗan sha kudi A yi abincin rana ya ce, gobe ya koma gona. An aiki wannan a yi tare-tare, wannan a kai shi makaranta a biya kuɗin makaranta. Haka za ka ga tun da yake bai taɓa shiga motsin da ransa yake ba abin da ransa yake so yake ci ba ba yajin da yake so ya saka yake dinkawa ba sai faɗi ya mutu dan Allah in ba addini kai baka faɗi kai ribar mai kace ka dai faɗi ribar mai kace a dai wannan ka je gona ka dawo a a wannan yaron ba lafiya a a wannan a wannan kai kawon kai ka muku ka faɗi in ba addini kai ba wallahi tallahi alhaji rayuwa in ba addini kai ba ka tuci wallahi in ba addini kai a rayuwa ba wallahi ta laika ka cikin cikinka addini kuma shine kai tanadin abin da in ka je lahira za ka ɗanɗana ka ga dai a duniya ɗanawan sai wanda Allah mai muwafaka ko kuma kai ɗanawan wuta shine ko dai ka je ka a ɗora ka akan dukiyar jama'a ka zalunce su ko kasuwancin ka ya gurɓace ka haɗa da rashin gaskiya da cin amanar musulmai a ciki tishu da waɗansu abubuwa su shigo shi kenan a wannan ka rayu ka yi asarar rayuwa annabi ya ce duk namar da ta tsira a jikin mutum duk wani haɓaka da aka samu a jikin mutum da kuɗin haramu ka sha fanta ko koka kola na haramu ka ci kwai ko ka ci nama na haramu wani abu da ke kyautata cikinka annabi ya ce wallahi wannan tsokar mutane zai ci ta ƙarya ne abin da ya haɓaka daga haramun kuma ya shiga aljannar Allah wallahi ba shi za ka ke jin sari ya ke wata biyu ba a yi abinci ba ba wai a in bude ido ne wallahi ya fi ka inda za ka nemi tarihin sa kafin zuwan musulunci na rantse da Allah shi kaɗansa a ya san komai amma billahi lafi saboda ya san duk abin da yake a bakinsa ya wuce cikin cikinsa wallahi bai fice shiga aljanna da wannan tsokar ba abin da ya sake na cikin zaki ta mutum a ba wai a tuwon da dangiya ba ba wai iya bane kawai tsoron Allah ne to ina yanzu duk sabon duk sun kare to ba shi kenan ba duk sun kare shekara dubu da ya wuce duk sun kare to saboda su zauna lafiya ne tunanin da suka yi malam wannan kwanciyar yanzu babu wani sahabin da bai haura shekara dubu a kwance a kabari ba shekara dubu ba wata bai haura shekara dubu yana kwance ba kai wannan kwanciyar idan baka mata tanadi ba ranka bai ba ranka bai ba ba da wani za ka kwanta babu wanda bai aure shekara dubu bai yana kwance kuma tukunna ba a yi kashin kiyaman ba to wannan kwanciyan idan baka shirya mata ba ba za ta ɓaci maka ba wallahi sallahi, da ka yi amfani da naira ɗari ɗaya na haramun billahi lalazi gwanda a yi wata a gidanka ba a yi abinci ba in ba a samu ba ba a samu ba abin da ya samu a yi yanzu duk wannan tururuwan da duk wannan tururuwan da kaga ake bayin kowa so yake in dansa ne ma yake isa sanke Allah ba mu sai duka ba galibi galibi galibi ba duka ba galibi in ga mutum na biyan kuɗin makaranta dubu arba'in dubu hamsin san yake so shi ma dan san yake can din eh, to me a ciki Allah ya samu dace to da rago mai mataccen zuciya wanda ya lalata rayuwarsa man an nafsahu hawaha shine wanda ya biyar da ranka kan abin da take so abin da take so shi yake dora ta tayi wa tamanna ala Allah al-amani ya tabura tabura ta Allah sai ya gama duk abin da zai gama sai ya ce ayyallahu ghafurur rahim ai musulmi ba ya tabbata a musulmi ba ya tabbata a wuta shi kenan annabi ya ce ku tsaya ku yi addini inna sil'at Allah radiya kayan Allah a dace da shi sil'a shine abun sayarwa ba an ce aljanna akwai gado ba ba an ce wa akwabun mawdu'a akwai kofuna ba wa zarabiyu mabsusa ba Allah ya ce to tsada suke da shi karka dauka wai inna sil'atan lahi ghaliya Allah ce ni kaya na tsada ke da shi ah to malam ka kalli wannan hadisin da kyau don Allah ba shi bane hisabi wa kai ne annabi yace inna lahi ghaliya kayan Allah tsada ke da shi to ka ajiye ma kayan Allah ka duba kayan duniya ka lissafa awowi da kake da su a rayuwarka muƙaddara daga sashinka daga safe zuwa dawowanka gida awa goma sha biyu a nan kake fita ka ɗan nemo abincinka zuwa aikinka ka yi lissafi awa nawa kake kashewa a gun neman abinci awa nawa ka kuma zauna ka yi lissafi awa nawa kake kashewa a ibada ka zauna ka kirga da kanka ka kirga azhar ɗinka minti nawa ne la'asar ɗinka minti nawa ne duk abin da kake da su walhanka duk ka kirga ka yi total ka ga awa nawa ne ka ga idan ka tafi kasuwa awa nawa ne ko in ka tafi ofis awa nawa ne idan ka kirga za ka samu watakila awowinka na neman abinci sun fi yawa to ku duk da wannan awowin da ka ba ma duniya neman abinci har yanzu baka fita daga barazanar abincin duniya ba <laughs> duk ba wannan awowin to wannan awowin kan su za su fitar da kai daga barazanar abincin lamira har yanzu ba wa'annan awowin da kake yi a kasuwan ba su raba ka da barazanar sutura ba ba su raba ka da barazanar wajen zama ba ba su raba ka da barazanar rashin lafiya ba har yanzu ba ka aminta wa riga ba har yanzu ba ka aminta wa abinci ba har yanzu ba ka aminta ba to waɗannan awowin su ne za su tsare maka dukkan abincin lahira komi na lajira ai wallahi wasa ne wallahi wasa ne wallahi sai ka tsaya kai abin da gaske sai kai abin da gaske Allah ya samu dace alfarku baina husnul zanni wal ghurur malam yace bambanci da yake tsakanin kyakkyawan zato da kuma rudi ya kamata wannan fasalin mu bar shi in zo kai mu tashi a kansa insha Allah Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu Allah ya samu gama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.